Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahi Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma Tahir Amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na Muleka Iran. Daga nan sai shirin mu na karshe wato kide Iraniyawa. idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 28 ga watan yuni shekara ta 2022 wanda ya daidai da 29 ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijirar kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan yuni shekara ta 1957 babbar cibiyar musulmin kasar amurka ta fara gudanar da ayyukanta a babban gininta da yake birnin washington fadar mulkin kasar ta amurka musulmin kasar amurka ne da kansu suka gina wannan cibiya domin gudanar da harkokinsu na addini a cikin cibiyar dai akwai masallaci da makaranta da kuma ɗakin karatu hakanan kuma musulmin ƙasar ta amurka suna gudanar da shirye-shirye da dama na wayar da kan jama'a dangane da addinin musulunci inda ake gayyatar musulmi da da ba musulmi ba domin halarta waɗannan tarika wanda hakan ya sa wasu amurkawa waɗanda ba musulmi ba suka musulunta saboda bayanan da suke ji a wannan cibiya dangane da addinin musulunci yadda yake koyar da ɗan adam jin kai da tausayi da kuma taimako da kuma kallon dukkanin 'yan adam a matsayi guda ɗaya na mutane ba tare da bambancin launin fata ko yare ba masu ware ko kun san cewa yau ce ranar yaƙi da makamai masu guba a ƙasar iran an da ware wannan rana ne a matsayin ranar yaƙi da makamai masu guba a ƙasar iran domin a wannan rana ce sojin saddam hussein na ƙasar iraki sa kai hari da makamai masu guba akan fararen hula a garin sardash daga yammacin kasar iran a shekarar 1985 banda sojojin kasar iraki suka fara shan kayi a yakin da suka kaddamar akan kasar iran wannan hari da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da suka hada da mata da kananan yara da kuma tsaffi yadda kuma wasu da suka rayu zuwa yanzu suke fama da matsaloli masu tarin yawa daga ciki har da matsalar lumfashi. ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha shida suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan yunin shekara ta 2006 sojin isra'ila suka fara kaddamar da wani farmaki ta sama da ƙasa akan al'ummar yankin zirin gaza da suka mamaye dalilin waɗannan hare-hare dai shine kashe sojojin yahudawa da kuma kama guda da mayakan ƙungiyar hamas suka yi kwanaki uku kafin kaddamar da hare-haren waɗannan hare-hare dai na yahudawan sahiyoniya sun yi sanadin mutuwar falastinawa da dama da kuma rusa gidaje da kuma kama wasu 'yan majalisar dokokin kungiyar hamas a wannan farmakin ne dai sojin yahudawa suka kama falasɗinawa fiye da dubu goma suka jefa su a gidajen kurkuku sai dai har zuwa ƙarshen yakin isra'ila ta kasa gano inda hamas ta ɓoye sojan ta guda da take tsare da shi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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 da yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da sunusu ina hunte. Labarun duniya mai karantawa sunusu wunti da farko muhimman kanunsu. babban hafsan sojin sudan ya yi alkawarin mai da martani kan kisan gillar da aka yi wa sojojin ƙasarsa a ƙasar habasha babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya jaddada wajabcin cire dukkanin takunkumai da ƙasar amurka da ƙaƙaba kan ƙasar iran ƙasar china ta yi kira da a ɗauki matakin gaggawa kan batu matsalar Falasɗinu. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Babban hafsan hafsoshin sojin Sudan ya yi alkawarin mayar da martani kan kisan gillar da aka yi wa sojojin ƙasarsa a ƙasar Habasha. babban hafsan hafsoshin sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki karkashin gwamnati rikon kwaryar kasar sudan general abdul fatah al burhan ya yi alkawarin mayar da martani kan mummunar ɗabi'ar da sojojin kasar habasha suka aikata na sace sojojin sudan bakwai tare da aiwatar da kisan gilla kansu a ziyarar jaje da ya kai ga iyalan sojojin da aka kashe a ƙauyen wad koli da ke yankin al fashfa al sugra kusa da kan iyakar ƙasar daga gabashi general burhan Khan ya jaddada cewa jinin shahidai ba zai tafi a banza ba don haka mayar da martanin zai kasance mai gauni domin hana sake faruwan haka a nan gaba. Fargabar al'ummar Algeria kan yiwuwar kasar Tunusia ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar Isra'ila mahukunta da 'yan siyasa game da kungiyoyin kasar Algeria suna bibiyar dambaruwar siyasar kasar Tunusia tare da tsoron kada halin da ake ciki a kasar ya kai ga mahukuntan Tunusia su ɗauki matakin kulla kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila matakai da maganganun mahukuntan tunisia da suke nunawa kan tsare-tsaren neman kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna ƙara janyo hankulan mahukunta da 'yan siyasar algeria babban sakataren ƙungiyar kwadagon ƙasar tunisia nuruddin tabobi ya bayyana cewa akwai wasu dabaru na 'yan sahayuniya da wasu ƙasashen waje na ganin an yi amfani da mahukuntan tunisia wajen kulla alakar jakadanci tsakanin tunisia da haramtacciyar ƙasar isra'ila ingila duk da ƙiyayyar da al'ummar tunusiya ke nunawa kan haka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya jaddada wajabcin cire dukkanin takunkumai da ƙasar amurka ta kakaba kan ƙasar iran babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada wajabcin ganin ƙasar amurka ta cire dukkanin takunkuman da ta kakaba kan ƙasar iran na bangare guda domin neman tabbatar da moriyar tattalin arzikin ƙasar daga yarjejeniyar shirinta na makamashin nukiliya guterres ya gabatar da rahotonsa na goma sha uku kan aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a makon da ya gabata inda a cikin rahoton ya bayyana cewa cin mai yarjejeniya kan shirin makamashin nukiliya ita ce hanya mafi dacewa wajen warware takaddamar shirin makamashin nukiliyar iran kuma akwai yiwuwar warware takaddamar ta hanyoyi da dama kasar china ta yi kira da a ɗauki matakin gaggawa kan batun matsalar Falasɗinu. jakadan kasar china a majalisar ɗinkin duniya jin ya bayyana tsananin damuwarsa kan yadda al'amura suke ƙara taɓarɓarewa a yankin Falasɗinu da aka mamaye don haka ya yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kan hanzarta ɗaukan matakan da suka dace don hana taɓarɓarewan batun rikicin Falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan kira na na jakadar kasar china a majalisar ɗinkin duniya ya zo ne a yayin zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan batun yankin gabas ta tsakiya ciki har da batun falastinu yana mai cewa abin damuwa ne kwarai yadda ake ci gaba da mame yankunan falasinawa domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida tare da sace musu arzikin ƙarƙashin ƙasa da kuma tauye haƙƙin al'ummar falasinu na samun cin gashin kansu al'ummar da hayan na ƙasar yemen sun gudanar da taron gangami domin yin allah wadai da shirin majalisar ɗinkin duniya kan kashe ƙananan yara ɗaliban makaranta a ƙauyensu al'ummar ƙauyen da hayan da ke garin sa'ada na ƙasar yemen sun gudanar da taron gangami domin nuna rashin amincewarsu kan shirin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta yi dangane da kisan gillar da rundunar ƙawancen saudiya suka yi wa ƙananan yara ɗaliban makaranta a ƙauyen tare da neman abin musu kadi a hare-haren wuce gona da iri da rundunar kawancen saudiya da taimakon kasar amurka game da haramtacciyar kasar isra'ila suke ci gaba da kaddamarwa kan al'ummar yemen duk da yarjejeniyar da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta jiragen saman rundunar kawancen sun yi lugudan wuta kan ƙauyen hayan. da ya yi sanadiyar mutuwar ƙananan yara ɗaliban makaranta kamar yadda ire-iren har haren suke kashe ƙananan yara a sassa daban-daban na ƙasar yemen ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shin yanzu a cikin sa mai kawo muku tarihi mai wurare masu da tarihi da mawuraye na addini ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi kuma neman lafiya. har ila yau masu shara zuwa kasuwanci ma kofa buɗe take kuma muna shari kan wasu muhimman butuwa suka faru a nan kasar iran da fata masu sun amfana kuma za su kanci da mu domin jin cikakken shirin amma kafin nan wani sauraro abin da aka manta na di a bisa faifai. to madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin yau shirin namu zai kawo muku abubuwan da ke faruwa ne a nan kasar iran kamar yadda muka saba daga cikin abubuwan da ke daukar hankali a nan kasar iran akwai batun bikin baje kolin kayayyakin yawon shakatawa na musulunci na duniya wanda za a yi filin baje koli na dindindin na nan kasar iran da ke birnin tehran taron baje kolin na yawon shakatawa na kashin musulmi za a yi shi ne a ranar bakwai ga wannan wata da muke ciki da haɗin gwiwar ma'aikatar al'adu yawon buɗe ido sana'o'in hannu na kasar iran da sauran kuma masu ruwa tsaki a wannan bangaren sakataren zartarwa na kungiyar ta iwtp expo ya bayyana cewa lokacin bikin za a gwana da wani zama na musamman da masu otel-otel da masu kamfanin zirga-zirgar jiragen sama da suke aiwa kashe daban-daban na musulmi yadda su yi aiki tare wajen musayar bangaren da suke da kwarewa tsarin yawon bude ido da bunƙasa damakin da ake da su a waɗannan ƙasashe na musulmi ƙasashen turkiya pakistan iraq tajikistan da sauran ƙasashen da ke yankin tekun fasha da mawaɗan da suka fito daga nahiyar afirka dukkan su an gayyace su domin halartar wannan gagarumin taro da kuma baje kolin kayayyakin su a cikin rumfa da aka keɓe domin gudanar da wannan gagarumin bikin baje koli. a bangare guda kuma ministan al'adu da yawon bude ido da koyarwar addinin musulunci na kasar iran ya kira da a yawaita gudanar da tattaunawa ta tarurruka tsakanin addinai domin yana samar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin biya addinin musulunci da na kirista muhammad mahadi ismaili ministan yawon shakatawa al'adu da koyarwar addini ta kasar iran ya kara da cewa ganawa tsakanin biya addinan musulunci da kiristanci yana jagorantar samar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinan musamman a lokacin da amurka take yada farfaganda nuna kyamar musulmi da musulunci a kasashen duniya musamman ma a kasashen turai babban darakan cibiyar a yada addinin musulunci na kasar iran ayatullahi ali riza a arafi ya gana da shugaban babban cocin roman katolika na duniya papa roma francis a fadar vatican da ke kasar italy domin karafa dangantaka da ke tsakanin bangarorin biyu ayatullahi a arafi ya isa fadar vatican ne a ranar talata ta gabata kuma ya samu kyawatar ba daga papa roma ya yi ishara game da matsayin da musulmi musamman mabiya ta farkin ahlul baiti da makarantar ta hauza take da shi wajen da irin namijin kokarin take yi wajen kusanto da addinai na Allah da aka saukar da su daga sama domin rawaye sabanin tunani al'adu zamantakewa da ke tsakani a hirar da aka da ministan al'adu na iran din ya kira ga fadar vatican da ta yi aiki bisa abin da ta ɗoru a kan shi na tarihi da aka santa ta nuna wa duniya kyakkyawar mahangarta game da addinin musulunci har ila yau ayatullahi a arafi shugaban makarantar hausa da ke nan kasar iran ya sa saƙon jagora na kasar iran imamu kamna'i kuma jinjina game da irin tarihi mai asali da vatican take da shi da kuma dangantakar ta da kasashen latin amurka da kuma irin matakin take dauka na samar da kyawar fahimta tsakanin musulmi da kiristoci da kuma kare waɗanda ake zalunta a duniya kuma ya nuna fatansa na ganin sun ci gaba da kokari wajen kare haƙoƙin waɗanda aka zalunta a duniya musamman al'umman falastinu yaman kuma su rika fayyace matsayinsu a fili a kowane lokaci jagoran yana fatan za a ɗauki wannan matakin wajen kare haƙoƙin al'ummar falastinu kuma mafita ta kasance bisa zaɓin falastinawa ta hanyar da zaɓe tsakanin al'ummar falastinu masu daraja ciki har da mabiya addinai daban-daban da ke rayuwa a wannan yanki a nasa ɓangaren fafarowan francis ya yake da sako ga jagoran juyin musulunci na iran imamu kamna'i da hukumomi na addini da sauran manya-manyan malamai da ke nan ƙasar iran a wajen zaman ayatullahi a arafi ya san da shirin cibiyar da ke jagoranta na yin aiki tare da cibiyoyin kimiyya da fasaha ta addini da suka hada da cocin katolika wurin gano hanyoyi na warware matsalolin da duniya take fuskanta a yau rauni da ake da shi wajen sanin ubangiji da imani da allah da lalacewar zukata da karancin dogaro da duniyar gaibi da rawar na tubalin ginin iyali da rawar da mata ke takawa da matsayi maɗaukaki da suke da shi da azabtarwa da zarantar al'umma da yawaitar talauci da yunwa da yaƙi da lalata ƙasashe da kuma rusa tattalin arzikin al'umma da kuma ƙaruwar ayyukan ta'addanci da tsaron ra'ayi wanda ba za a iya magance su ba dukkan waɗannan abubuwa da muka ambata ba tare da samun gagarumar gudunmuwa daga ɓangaren addinai da ake da su saukakku daga sama ba. To ma saurare gashi mun kwaro bayani amma kuma lokaci ya mana halinsa ya zama wajin mujalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani shiri na gaba domin jin mu da wasu bayanai game da abubuwan da suka faru a wato a cikin anan kasar Iran da fatan ma san amfana kuma an nake cewa a zama lafiya ana iya ci gaba da bin shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe iraniyawa za mu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cikin sa mai kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran amma da yake muna cikin ranakun jajibarin zagayowar cin nasarar junjun har musulunci na kasar Iran ne za mu kawo muku hauki daban-daban da aka yi domin murnar zagayowar irin wannan rana ta farin ciki na cin nasarar junjun har musulunci wanda Imam Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta fiye da shekaru 40 da suka gabata da farko mu gabatar muku da mawakan kur da suka yi waka ta musamman kan cin nasan junju hal musunci ta iran ai saurari lafiya. You. دلاور خون شما ما اسلام To a gaishe ku gungun mawakan kuracin wannan waka da kuka gabatar mana ta cin nasarar jin halin musulunci na kasar Iran fiye da shekaru arba'in da suka gabata. Da fatan masu wada sun amfana kuma sun jaɗin shirin amma kafin nan amma wani sallafa shi da kammala ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya. Sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. سه گلد پلی خریم به روم دل غران شوراز کار کمه خس نبومه به روم دل غران تس دنیای خشیر خریم به روم دل غران به روم دل غران به روم خجیر یاد سر نارم شکنار دنیا به خامه چیکار سر نارم باشه کنار دنیار خامه چیکار خوش بابم جایم بگیری بروم دل قرار نشو بابم باشه کنار دلیار خامه چیکار خامه چیکار که می داشتی چل چلا بگردم برم دل قرار که می میشه ایت افرا بگردم دل قرار madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma cin anjima da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir aminu yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa barakatu. you